Allah tabaraka wata ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin wannan babi wanda yake na da matukar muhimmanci shine babi na 26 wanda aka ce wudubu thabati alal iman wa tahdhir min al babin da ke wajabtar da cewa wato a tabbata kan imani wajabcin tabbata kan imani wa tahdhiru min al kufri da kuma yin gargadi mutum ya kiyaye kafirci kafirci mummunan musiba ce Allah ka tsare mu daga wannan fitina ta kafirci jaza'u ahalul ahlil iman sakamakon wanda suka da imani wanda suke da imani Allah tabaraka wa ta'ala yi masu tanaji na sakamako babba a nan duniya da kuma lahira walaqad waddaha rabbul alamin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya yi bayani rabbul alamin tabaraka wa ta'ala fil qur'anil karim Allah ya yi bayani a cikin alqur'ani mai girma bi anna jaza'a man amana bihi wattaqahu cewa lallai sakamakon wanda ya imani da shi kuma ya ji tsoronsa lahu jaza'un azimun fid duniya wal akhirah to yana da sakamako mai girma a duniya kuma da lahira Allah ka samu cikin masu imani wanda za su samu wannan sakamako babba a nan duniya da kuma lahira na ɗaya jaza'uhum fid duniya sakamakon waɗanda suka yi imani tun a nan duniya waɗanda suka yi imani tun a nan duniya suna da babban sakamako laqad sammahumullahu tabaraka wa ta'ala bis su waɗanda suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su a matsayin masu gaskiya tun daga nan ma babban sakamako ya samu ƙala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce innamal mu'minuna wannan innama din ana ce mata adatu hasrin ne wa kasrin muminai kawai su ne alladhina amanu billahi wa rasulihi wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah thumma lam yartabu sannan kuma ba sa shakka kwata-kwata babu shakka shi yasa ake so daga cikin arkan na rukunai na kalman shahada mutum aka ce ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun ma'al mahabba wal qabul wal inqiyadu laha waɗannan su ne rukunai bakwai sharuɗa bakwai na kalmar shahada ilmun ya zama ka sani yaqin ka zo baka shakka baka tantama ka yadda sannan kuma sannan sidqun wa ikhlasun kana gaskai gaskiya kuma duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah in mutum ya yi wannan ya gama sannan sannan ma'al mahabba sannan kana son wanda kake bauta wal qabul ka karba in inqiyadu lahu ko mutum ya sallama kawai zai jawo zai bi Allah ba ka da naka naka shiga cikin musulunci ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fis silmi kafa kamar yadda ya gabata can baya saboda haka wannan sun thumma lam yartabu ba su shakka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sannan suka yi jihadi kuma da dukiyarsu da rayukansu saboda ɗaukaka addini suna son wannan addini ya ci gaba saboda haka sun ba da duk wani abu mai daraja mai tsada saboda su ga wannan addinin ya tafi ula'ika homo sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya wanda an yadda da abin nan ɗinsu an gazganta abin da suka faɗi suratul hujurati shi nan saboda haka kaga wannan babban abu ne kama anna ahlal iman kamar yadda masu imani ja'alahumullahu tabaraka wa ta'ala awliya'ahu fid duniya wal akhirah Allah ya sanya su su zama su ne masoyansa to yanzu nan a ce ko gwamnati ce aka ce kai masoyinta ne aka ce wannan masoyin shugaban kasa ne mutane za gaba suna ta diddifa suna zuwa gidan kama saboda an ji masoyin shi ne in kai in yi mai magana zaka ba ko wanda aka ce magana ba kawai sai ga mutane na ta zuwa gidan shi ma ya zama wani mai mulki mulki suna taruwa wai saboda in ya je magana kawai shikenan kenan ware nan yanzu nan nan ina to wannan a ce ma yau Allah ya ce shi ne masoyinka ne shi ha magana ta ƙare komi za ka ga yana tafiya daidai abin da ma baka sani ba da wanda baka tuno ba da wanda baka faɗi ba da wanda ka komi za ka ga tafiya daidai kuma nan duniya kenan ma kafin a je lahira ai nan duk matsalan da za ka yi duk abin da za ka samu a nan duniya matsalan shine munaghis sai ka fara jin daɗi malam sai wani abu ya barkwata shi in ka fara jin daɗi ka ci ka ci ka ci in ka ci abin da kake so da yawa ya sa ma rashin lafiya ka je asibiti ka kwanta in ka ƙi ci kai rashin lafiya in ka ci da yawa matsala canfa ko kuma bakin ciki kana jin daɗi ta nan wani abun ya ballo ta nan kana jin daɗi ta nan wani abu ya ballo ta nan duk yadda za a yi dai duniya munarrisa malam ibnu abdul wahab da yi wata hudubar juma'a kan wannan duniyan nan sai da mutane suka ji kamar ma wani in ba dan an hana a kashe kai ba wallahi wani sai kashe kanshi ma yayi magana duniyan nan duk ta inda ka bi ko dai mukaddirat ko munaghisat ko dai ka fara jin daɗin wani abu ya gurɓata shi ko kai da kanka ka ci abin da zai makare ka ko kai da kanka ka ci abin da zai sakale ma in ma ma'anawi wa in ma hissi haka take kullum da an gama jin daɗi a sha wahala da an gama wannan a sha wahala to kaga dai abubuwa ga nan in kuɗi kake samu ka fara samun su da yawa dole sai ka yi ta tattalin su da yawa kai ta bin su kuma suna kaiwa inda ya kamata in ba ka ba da ka bari wani ya kwashe masu da ka koyaushe gwargwadon samun ka gwargwadon da zaka rika kaffa kaffa kuma da kasu kwaci ka ɗebe ma to daga nan ba wahala ta karu ba kana ƙara samu kana ƙara shan wahala wajen tsare su to abu bai wahala ba bai zama abun nan ba kai auna dai duniyar ka ganta yadda take ta wanda aka ko ta ina aka bi munagbisat wa mukaddirat in ta sa ka dariya sannan tana sa wani kuka to ya za a yi ku ya ganka kana dariya ya ji haushin kama saboda shi ta ba shi haushi kuma haka take a lokacin da ake kai wani makabarta wasu daurin aure za su su masu daurin aure suna murna in wanda ya dawo daga kai baban shi makabarta ya gansu suna ta murna suna buke ce kaga mahaukata to su kuma lokacin na ruwansu tana baka daɗi tana ba wani haushi wanda ta ba haushi in yaga kana jin daɗi ya zazzage ka to daga nan fa haka take wani ya zo wani ya tafi wani na taba gaya maku nan wata rana sai da aka yi wazi a aikace muna masallaci aka zo aka sanar ga wani yaro an haifai daga asibiti an fito da shi a kama malamin mai masa adda to ga wasu su kuma suna tsaye sun zo da gawa suna jira a yi sallah a yi mata sallah kai ta makabarta ga wasu kuma tsugunni suna jira su kuma daura wuri ta yanzu ya ka gani nan masu jariri murna suke masu aure murna suke wanda za su kai babansu makabarta fa suna ta sharba kuka da aka da aka kalli aka sai aka ce yanzu abin da za a yi bari a fara gabatar da masu kukan nan a sallame su aka yi ma babansu sallah shaɓe shaɓe suka dawo abin suka nufi makabarta suna ta kuka to ina masu jariri ko kuma ku zo a sallame ku masu murna karama babbakai kai ko tunda su sun haihu to ku zo a sallame ku aka sallami jariri aka yadda suka tafi to ina masu daura aure kuma ku matso aka ce haka dai ta gada kuma ku zo a daura maku aure ku tafi shi nan su ku su ci shagali su kuma su yi ta murna to ka gani haka take kuma ta saboda haka kada mutum ya saki jikin ta ya saki jikin shi a ciki idan ka sake ta illanta ka saboda haka shine nan saboda haka su wannan aka ce masu fil ah, duniya wal akhira qala subhana Allahu waliyul ladina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min az-zulumati ila nur yana fitar da su daga cikin dubbai, zuwa ga haske duffan jahilci duffan zunubi duffan kafirci na sabo na fushin Allah duka wannan duhu ne sauraka ana fitar da su daga wannan dubban ba za su samu wannan ba su zuwa haske suratul bakara aya ta 257 lakin na ahlal kufri wa tawyan wal fusuq amma su ko kafirai waɗanda suka yi kafirci suka ƙetare iyaka suka yi fasikanci suka yi sabo ya uhumu su ko majibintansu ɗagut hmm, ne wanda ba Allah ba duk wani abin da aka bauta mawa wanda ba Allah ba sunan su tagut at-tagutu kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta mawa wanda ba Allah ba min ma'budin aw matabu'in aw muta'a duka kowane huwa tagut har zuciyar mutum hasali ma rai wani lokaci shine ma babban ma qala subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru waɗanda suka kafirta su ko awliya'uhum at-tagut su ko masoyansu su ne waɗannan tawagid da suke bauta mawa yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fitar da su daga haske zuwa dubbai su fitar da su daga hasken imani wanda da shine ake gani tangaram ake tafiya mai kyau har zuwa nan daga wannan ginin ila dari sa'ada shine ne sirat mustaqim wanda dubbawa daga cikin bayan Allah maza da mata kowa kokarin da yake Allah ya taimake shi ya hau kan wannan hanya ya gane ta ita ce mai kakka. mai kai mutum zuwa ga rahama to amma wanda Allah bai bashi rabo ba duk yadda za ka yi da shi wanda bai da rabo ko ya za ka yi da shi ba zai yi ba bal inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala kullan nasi ay fi khusranin mubin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan mutane suna cikin asara bayyananna illa ahlal iman sai masu imani wanda suka yi imani suka tsayu daidai qala ta'ala ay muqassiman Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa wa muqsiman ko ay eh, muqsiman Allah muqassiman eh wal asr Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr إلا wa آمنوا bil الصالحات yace lalle ko dai aka ce Allah yana rantsuwa da zamani kai tsaye ko kuma Allah yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar saboda yana da mahimmanci an ce kowaɗanne addinai suna girmama wannan lokaci yana da matuƙar mahimmanci shi yasa lokacin la'asar ba wasa da ita ba a son mutum ya rasa sallar la'asar shi yasa wasu malaman har suke cewa shi yasa ba a so a yi ta da wurwuri saboda ana so kowa ya samu in aka wuce babu wata sallah wurin wasu suka ce babu nafila bayan ta saboda haka ake so a jinkirta don masu rabo su su zo har su samu su yi nafila a ciki a ciki ne daga lokacin askar yake farawa bil wal asal ita ce asal lokacin da ake so mutum ya zauna ya ambaci Allah ko da tasbihi ne mutum ya yi karanci subhanallahi wa bihamdihi so ɗari kamar yadda muka yi magana jiya mutum ya samu wannan bayan sallar la'asar ya yi tasbihi to amma fa jiya kuma an jawo hankalinmu wani yana iya shi ya zo ana karatu ko ya zuwa wurin karatun ko ko ya zuwa na karatun ya ce tasbihi zai bayan la'asar to ka bar abin da ya fi kana wanda aka fi kuma ta balle yan latti wani haka zai zo ma ba littafi ko kuma suka ɗin daga ne ya share bacci to shi kuma bayan la'asar bacci bai kamata ba wasu malaman sun ce ba da kyau in ba ya zama larura ba mutum ya dinga bacci kada ɗabi'an mutum ta zama kullum bayan la'asar ya yi bacci a'a bayan sallah a zahar ne ake so a riƙa yin bacci an ce ƙilu fa inna shayatina la na. ku riƙa yin kailula ba kailula fa cewa cewa ba ke nufi nan kailula wannan larabci ne kailula daban Yadda hausa suka fasara da ba su hausa kawai kailula irin ka yin abu da kyau a sa ka aiki ka riƙa ƙin zuwa ka je yau ka ƙi zuwa gobe ka yi mun shi shine kailula to kailul ko larabci ne kailul baccin rana da ake yi bayan sallah a zuhur zuwa lokacin sallar la'asar to wannan na siesta ko eh, eh, siesta ko to shi to shi na aka ce kilu ku riƙa yin wannan baccin na rana ko ɗan kaɗan ne daga lokacin sallah zahar sadda kai sallah sallah zahar har zuwa lokacin sallah la'asar to ana so ka dan runtsa aka ce ku riƙa yin wannan domin shaiɗanu su ba sa yin wannan to ku ku saba ma shaiɗanu ku rika dan runtsa daidai wannan lokacin amma fa inda dama kakka je ka nemi wani aiki ka ce an ce kilu a yanzu kuɗi za ka ansa in ka yi ba zai baka ko ba ruwa na a to a baka da aiki ko kuma aikin naka ne ka yi ka kanka ko sana'a ka ce wannan kaga kana da dama amma ka je wani wuri ka je ka ce an ce ka rika bacci kai ta bacci wannan lokacin don suka koro ka kakka zo ka gaya mun a to kowane abu ana akwai ka'ida kuma ba ta kai wajibi ba ne ta kai kawai ana da yana da kyau kai in ka samu dama in baka samu dama ba kuma ka kyale shi shikenan amma lokacin bayan sallar la'asar sai aka ce kada a yawaita bacci wurin ibnu qayyim cikin zadul mi'ad yayi magana wani wuri yake cewa lokutan da ake so kada ba a so a yi bacci ya ce bayan sallar asuba daga sallar asuba ba ba so mutum ya kwanta bacci ba bayan nan sai rana ta daga haka nan ah, bayan Eh, sadda ake so mutum ya kwanta bayan sallah a zuhur zuwa la'asar to amma bayan la'asar kuma ba so mutum ya kwanta ba nan zuwa har zuwa bayan har zuwa sai bayan sallar isha'i amma daga nan magariba daga la'asar so ake kai ta azkar magariba ta zo kai magariba ko karatu ko kai ta karatu qur'ani kai ta azkar kai zaman ka cikin masallaci har ai sallar isha'i to an yi sallar isha'i kuma daga nan sai ka nufi gida an ce ba a son hira bayan sallar isha'i sai dai wanda yake da laruran ko abin sana'a shi ko karatu zai yi ko a gidan shi ko a wani wuri amma dattijo da hurhura bayan isha'i ya ɗauki tocilar ya dinga haskawa ya ce ya tafi majalisa to wannan majalisar ta shaidanu ce ba abin da zai samu ciki sai sharri ya zaman shi a cikin gida a wannan lokacin in dai ba karatu za ba ko wani abu muhimmi ko kuma wanda ya zama dole to ya zauna gida in zai hira da iyalinsa in kuma daga nan kowa ya kwanta da wuri saboda samu a tashi da daddare kuma ya sallah ne abin da musulunci ya tsara amma zama hira ko yawo ko irin yadda yan boko ke yi sai dare ya yi kawai mutum ya wanka ya canza riga ya je aske kai wa duk kwandalelan kai ya shiga wata karamar mota ya ta yawo cikin gari har karfe biyu na dare wannan tarbiyyar yahudu ce ba kulob ba nawadi a musulunci a ce a tafi clubs a je a yi hira a je a zauna ta ta hira ana shaye-shaye har sai sallama yanin dare ya yi sannan a dawo wannan tarbiyyar yahudu ce ba tarbiyyar musulmai ba ce abinda zai nuna ma haka umar dan khattabi wata rana ya fito ya ga wasu mutane sun fito daga gida sun zo sun zazzauna suna hira ya ce a'a ya za a yi ku fito farkon dare ku raya shi sannan kuma ku bari sai dare yayi sannan ku je ku kashe karshen dare ba sallah sa aka tsutsula masu bulala yace kowa ya je gida ya kwanta ko bai jin bacci ya je kwanta aka zazzane su dan barno kaga yanzu za a je majalisar tsofaffin nan masu zama na karta da daddare haba malam ni aka ce za a ma ba hadda ni ba wurin a zazzane su mutanen banza ya za a yi mutumin da ya fara hurhura a cewa yana da majalisar da zai je ya zauna kullum ya je wurin nan ya hira ba karatu yake ba wani abu yake ba ba ya ake ba ba wa'azi ake ba Da dama shigantaka ma ta kai shi saboda zuwa za su ta labarin banza wani ma yana kusa da su yana ta shaye-shaye yana shan sigari yana ta busawa suna labari wannan ba ɗabi'an musulmai ba ce sam kwata-kwata musulmi wuri biyu za ka ci a gan shi in ta kai ƙarshe wuri uku ko dai yana wurin sana'a inda na yake samun abinci ko kuma yana cikin masallaci ko kuma daga nan yana gida wajen iyalinsa yana zaune a cikin gidan iyali tare da iyalinsa daga nan kowa ya bacci amma ya tashi ya tafi wata majalisa kullum sai ya je wurin tun kana yaro ka san majalisa har wasu sun mutu sun ba wasu gado ana majalisar hira su ta karta suna abin nan har wani ya ce maso ya ba komi to a wurin shi ne ba komai amma ko a wurin mutanen kirki wannan aikin banza ne kuma ma an je hirar nan sai an yi maganganu wata ko baka hana ba kana ji wa kan nazzala alaikum fil kitabi an idza samaitum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a an saukan maku cikin qur'ani idan kuka ji ayoyin Allah ana izgili da su ana kukkutsa a cikin ana izgili da su ana kafirta da su ko ba ka iya hana ka ka zauna tare da masu yi ka ce hira kake yi kai idan ka zauna da masu hiran nan da kai da su masu yin daidai kuke ka gani wai za ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina da anhum ma idan ka ga masu kutsa a cikin ayoyin nan ka kau da kai kada ma ka zauna wurin ba ka iya hana su to ka bar wurin kada ka ce ai kai zaman ka kake yi wai ba kai komi ba ina ba kai komi ba ka yi laifi umar dan khattab ya taba kamo aka damko wasu mutane sun je sun shashagiya aka kamo su aka zo da wani malam sai ya ce shi gaskiya shi bai shagiya ba to me ya kawo ka wurin su ya ce kallo kawai yake yana zaune yana kallo ne ya ce a fara mai bulala ma ba ka sha kuma ka zauna kallon su to a fara zane ka kai da ka tsaya kallon ma tukun don kai ne ma babban wawa ba ka sha kuma ka zauna cikin su saboda ka fara zane mai kallon don haka ba a barin waɗannan abubuwa ba daidai ba ne tun ya tsare mutuncinsa ya fito ko saboda haka wannan shi ne abin nan saboda haka Allah ya rantsuwa da wannan ya ce ɗan adam dai innal insana lafi khusrin lalle mutum yana cikin asara ɗan adam wannan jinsi insan kenan duk insan yana ciki sai dai wanda aka toga can nan illal na amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai nagartattun ayyuka wa tawasau bil haqqi wa tawasau suka yi nasi wasiya da yin gaskiya suka yi wasiya da kuma yin haƙuri suratul asri walidhalika qala al imam shafi'i na haka ne imam shafi'i yace an hadhihi sura law lam yanzil min al qur'ani illa suratul asri lakafatna da za a ce babu abin da ya sauka daga cikin alkur'ani da ba abin da ya sauka daga ƙur'ani sai wannan suran wato cewa wannan ta ishe mu kawai ita kanta suran nan ita kaɗai da ta ishe mu ay lakanat kafiya li ahlil iman da ta ishe masu imani bi annaha arshadathum ila Ilal, amali salihati domin ta shiryar da su zuwa ga kyawawan ayyuka wattawasi bi kullum khairati sannan ta yi masu wasiya da dukkan ayyukan alkhairi wasabari alal baliyati sannan kuma da haƙuri akan duk masifin da za su zo kama annallaha ta'ala ja'ala hubbahu li ahli iman kamar yadda Allah fa ya sanya son shi ga masu imani ne kawai Allah yana son muminai wa bughdahu li ahli kufri wal isyan sannan kuma Allah yana jin haushi baya son kafirai baya son masu sabo qala ta'ala Allah ya ce إن Amanu, آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا lalle waɗanda suka yi imani sannan bayan hakanan nan suka yi aiki na kwarai? sai ya ja'alu rahmanu wuddan wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai sa masu soyayya Allah zai so su sannan kuma su zasu so Allah sannan su ya su kuma tsakaninsu da juna ma za so juna saboda addini idan ya haɗa mutane to wannan alaƙan tafi alaƙa ta jini mu kalli Mus'ab bin lokacin da aka kama aka kama dan uwan shi yazo ya ga an kama shi ya kira shi ya ce ya ya na dan uwana ya za a yi dan uwa kana gani na ka banni ya ce ku ƙara daure shi ma sosai maman shi mai kuɗi ce in kuka rike shi kun rike jari ha ba malam in kuka samai ai shi kenan kuɗi gare ta za ta zo ta fansai da kuɗi mai yawa musulunci ya ka ƙara daure shi kakka bari ya kucce ma kuma wan shi ne uwa ɗaya uwa ɗaya ƙanan shi ne shi wancan ɗin an damƙe shi ya ce kai fa ɗan uwana ne kai fa mutum ya ce a'a yau ni wannan ne dan uwana kai yau ka addini ya raba mu ni ga dan uwana nan musulmi kai ko ni yanzu tunda ba musulmi bane ka je to kun ji ba shi yasa malam tsakanin mu da su kaman bambancin sama da ƙasa ya fito ko to saboda haka wannan shine saboda haka wannan ya ishe mu saboda haka wannan wa hakaza haqqun ala Allah liman amana bihi wattaqahu an yuhsina Allah lahu ay bida mina ku yace bi bidayatahu ai wa an yatawalla ri'ayatahu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha haqqun Allah ya sa ma shi liman amana bihi ga duk wanda ya imani da shi wata wattaqahu ya kiyaye shi an yusin an yahsin Allah bidayatahu Allah ya gyara masa farkonsa nan wa ya tawalla ri'ayatahu kuma ya jibinci kulawa da shi wa an ya tahu. sannan kuma ya kyautata masa ƙarshe duk wanda ya imani da Allah imani na gaskiya kuma ya ji tsoron Allah to Allah zai tsare mai farkon shi da ƙarshen shi shi yasa waɗanda suka yi kirki suka taso bisa bautan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai kunyata su ba a duniya ba zai kunyata su ba a lahira muna roƙon Allah ka sa mu cikin su mutum zai iya ƙoƙarin sa ne ya bi abin da Allah ya ce ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya isa masa da sauran ku duba fa ko da safe idan kawai mutum aka tashi aka ce in ya yi sallah raka'a biyu to za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da duka gaɓoɓin shi 360 idan ya ƙara biyu sai aka ce to Allah ya tsaya masa ran nan gaba ɗaya ya tsara matsan rabin yinin an tsare mai rabin yini sai dai shi ya cika sauran awa goma sha biyu an tsare mutum to amma ka Allah bai so mutum da alkhairi ba ko zaune a gaban shi ya ga wani ya tashi ya yi raka abin shi ba zai ba yanzu nan da za a bi nan a kirga a ce yanzu yau dan Allah nan kowa ya yi sallah karanci raka'a biyu lokacin hantsi da ka sha mamaki ko a gwada ku gani a rufa asiri ko tawa kenan a rufa asiri ko mai wajen mata a gwada su ma a basu ko eh tawa kada yi tone tone to <laughs> to eh kowa ya je ya gyaru ko to dan barno an gama magana ka magana dattijai kam ai ana zonta wannan magana ta ka tayi yace ce gaskiyar magana da wanda ya yi din da wanda ya ji da wanda bai ba kowa ya ji wannan magana ya je ya gyara alhamdulillah Allah taimake mu ya sa samu gyara ba karamar asara ba ce an ce misali ana so kullum mutum ya yi sadaka daidai yawan gaɓoɓin shi kana da gaɓoɓi sittin? ana son kowace gaɓa ta yi sadaka to ya za ka samu wannan wa zai wannan abin nan din ko ka fara wata rana sai ka bari in ma da akwai din kenan to amma in kai raka'a biyu raka'a biyun nan guda biyu sun isa a ce kaman ka yi sadaka da gaɓoɓin nan duka aka zo aka karantar da mu ana so kai subhanallah talatin da so kai tasbihi kai wannan subhanallah wa bihamdihi so ɗari ko ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa alhamdu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari sai aka ce duka in baka samu yin waɗannan ba duka wancan azkar din da aka ce kai da baqiyatu salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al azim waɗanda aka ce su ne baqiyatu salihat to in duka gaba ɗaya baka yi su ba rana sai aka ce sai kai waɗannan sallolin raka'a biyu sun tsaya duk makwafin waɗannan to amma mutum ya zama kawai wai wani wani shi bai ma taba yi ba ko wata bata taɓa yi ba ma kwata-kwata ya magana sallan doha sai su ce ai wannan sallah tana sa a mutu da wuri to mutum ba sai ka tsaya ka yanke ma duniya cibiya ƙarya ne ba wanda ya faɗi wannan magana ƙarya ne mutane ne suna amfani da molan kansu suna maganganu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa sanin Allah shine yafi kowa sanin menene alkhairi ga al'umman nan kuma ya gaya masu to kuma ya faɗi wannan yana daga cikin abin da zai sabbaba mutum ya tsira a lahira raka'a biyu amma mutum ba zai iya ba saboda ba rabo kuma wallahi ina gaya maku kun ga raka'a biyun nan ranar da mutum ya je lahira da zai zo ya ce a bashi dama shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya a ce mai ya dawo duniya ya ba da wannan duk duniya ɗin da abin da ke cikin duniya za a ba shi dama minti biyar ya dawo duniya saboda ya samu dama ya sallah raka'a biyu wallahi da sai ya bada ta da sai ya bada ta saboda wani sahabi ya je makabarta kawai ya zauna cikin makabartan nan yayi shiru ya kalli abin da ke ciki yayi kuka ya kalli wanda ya sani yayi kuka yayi kuka daga baya ya shiru wurin nan yanyaɗi ya kwashe shi sai ya ga wani wanda ya sani ya ce masa ya kuke ya ce duk wanda ke makabartan nan yau yana dama yana da na sani da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi dama ya fito duniya a ce shi ke da duk duniyan nan ya bada ta a ba shi dama minti biyar ya fito ya samu dama ya sallah raka'a biyu wallahi da ya bada ya ce amma ba dama ku kuma ga ku a cikin duniyan amma kuma ku shagalallu ne kuma sai kun zo kun tadda irin abin da muka taras za ku ƙi kuma sai kun zo kuma kun yi nadama irin tamu yanzu yau ba daren juma'a ba ne to juma'an nan sai da aka yi magana mun yi magana nan ko jiya wani ya ce ya je makabarta ya sallama wani ya amsa daga cikin makabartan nan ya ce ya aka yi ka ansa ya ce Allah ne ba shi izini ya ansa me ke damun ku yanzu ku da kuke makabarta ya ce ba masifu kamar abu biyu ya ce kaga rashin ansa sallama da ba ma samun daman yi bayan mun zo mun gano lada ansa sallama wannan masifa na damun mu na biyu rashin zuwa masallacin juma'a ya ce duk ranar da juma'a ta zo duk wanda ke makabarta yana bakin ciki da yau ga shi a inda ba yadda za a yaje juma'a zai je ba ya ce yanzu da muka zo makabarta sai muka gano ashe ranar juma'a ba ƙaramar rana ba ce duk in ka je ranar juma'a ka tafi masallaci yadda ya kamata ka bi sharuɗan nan da aka yi magana ya ce kowace juma'a za a baka lada ashe ku yanzu da kuke duniya duk ranar juma'a kuna yin hajji da umra hajji da umra hajji da umra hajji da umra muku gashi nan mun zo makabarta babu shine bakin cikin da muke yi to nan kuma yanzu ga waɗanda ke zannanan su kuma shagalallu wani juma'an ma shi fa yana namiji ka ɗauka mata su ai ba wajabta masu ba amma maza wani sai gab da za a tada juma sannan gan shi da darduma yana sauri butsa butsa butsa butsa butsa ya samu wani wuri kawai ya yadda ta ya fadi nan ya wani ma raka ɗaya zai samu sai ya ci ko daya kuma ba abin da ya damai saboda alaman bai da rabo can a ta ɗaukar suna ba sunan shi a ta rabon lada shi ban da shi kullum ai rabo shi ban da shi wani tun da ake rabon bai taɓa samu ba ko bai damu ba kuma ya tsufa saboda bai san addini bai san abin da yake ba wa an yatawalla wa an yuhsina nihayatahu Allah yayi alƙawarin zai tsare ƙarshen su haqqun ala Allah an yasturahu fawqa al-ardi kuma Allah ya wajabta ba kansa shi yasa kuke jin muna yin adda mu ce Allahumma sturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi alayka to shi wannan wanda ya ji tsoron Allah ya imani da ikhlasi Allah ya yi alkawari zai tsare shi an yasturahu fawqal ardi Allah ya yi alkawarin zai rufa masa asiri lokacin da yake doron kan doron ƙasa wa ya hu yawmal ardi sannan ya rufa masa asiri kuma ranar da za a yi hisabi aka gitta shi ɗayan shine wata hata ardi aka sadda yake cikin ƙarƙashin ƙasa a kabari kuma Allah ya rufa masa asiri wani fa sai an zo kabarin ma har masu tambaya su shigo za a tambaye shi kawai sai ya shuru ya ce haddani aka ce ku tambaya ya ce gaskiya ne fa zo mu je kenan an gama kenan dan barno ce haddani aka ce a tambaya ya ce sai su ce zo mu je wani kuma na amin amma mu nemi hanya gaskiya ne wani ko wata sai an zo za a tambaye ta sai kawai suratul mulk ta fito ta ce ina wannan aiku kyale ta kawai wannan ya ta ce ai kullun dare sai ta karanta ni ta karanta ni ta koya ma wasu kuma aka ce yana da mahimmanci kina mace ki zama kin iya tabarakan tabarakallazi biyadihil mulk kuma kin taba koya ma wani ko wata to mata wannan ba abu mai sauki bane a wurin su ta iya kuma ta haifi 'ya'ya ta koya masu mace har karatu ne mata wahala ga 'ya'yanta mace malama ce bi ma'anar kalima idan ta ga dama amma saboda da ta ɗauko abu ta ce bari ta koya ma 'ya'yanta nan da nan za ta koya masu kuma nan da nan za su iya ke yanzu ma ba zai zama maki abin alfahari ba ɗiyakki ta rika cewa mamana ita ta karantar da ni waɗannan surorin wurinta na fara jin suratul mulk a wurinta na koya ita ta koya man suratu yasin ita ta koya man suratul kahafi ita ta koya man kaza tun ban shiga islamiyya ba amma yanzu sai dai ta koya maki dangalin bebe sai dai dangalin ita uwa rawa ɗiya rawa wani dan tun yana ciki ma wata koya mai rawa saboda duk abin da aka sa sai ta tashi ta yi rawa shi yasa wannan Sheikh Abdullahi nasul Ulwan ya ce ya iyaye yanzu suke bata ƴaƴan tun suna ciki duk yaron da ya saba jin kiɗi da waka tun a ciki ya fito duniya ya koyi ƙur'ani cikin sauƙi abu ne mai wahala in har zai koya ma amma wanda aka saba jiyar da shi ƙur'ani tun yana ciki sadda aka hura mai rai maman tana karanta ƙur'ani ko ko tana sawa tana ji ku diba yanzu fa mp3 din nan za a sa shi fa ya kwana yana karatu har ya sauka bai kare ba in aka jona shi jikin wuta in ma ɗauke wuta shi kuma yana da caji ya cazu yayi ta karatun ƙur'ani har sai an kai ƙarshe amma wasu sai dai su juya su sa kiɗi su kwana jin kiɗi su gayyato shaidanu yaron nan sadda aka hura mai rai a ciki in ya fara jin ƙur'ani yana ji yana cikin nan yana ji kullun ya ji kullun ya ji kullun ya ji kullun ya ji a gama a dawo a gama a dawo zai dinga natsuwa zai dinga natsuwa yana ji yana ji yana ji yana ji ranan da ya fito duniya ko ya girma da an sa wata sura sai ya shuru sai ya tuno wannan abin da ya taba ji ne tun yana ciki duk inda aka sa ya taba ji zai natsu ya shuru ya taba jin wannan sai aka ce ko kai ne yanzu abin da ka taba ji a zo maimaita ma shi to ya fi sauƙin kuma ka riƙe tun da ka taba ji amma idan baka taba ji ba kwata-kwata yau kwakwalwa ka ta fara ji to sai ka ma rasa inda zaka sa shi tukunna falle ma ya zauna balle ka fara tunanin rike shi amma dama ya saba ji to su ko yaran yanzu kawai sun saba da dawo gida da urgum rugum rugum rugum har da wani wani dan wake ba a cin kada cebur gugum gugum gugum gugum dama wani mahaukaci ne zai ci dan wake da cebur kuma wai wannan shine har abin da ya burge mutane na rawa kuma wai ana dan wake ba cin ka dama mauka wane ne zai ci dan wake da cebur ma mauka ba wai wannan kuma shine abin da ke burge mutane to yaro ya saba jin wannan ya saba su kuma can an sa mai wani dangilin babe ya sa wasu eh, a sa wasu yara masu dan wani ciki ciki kawai su rika bullowa ciki wani dan rami suna rawa suna ana duk kada kada shirman banza kuma ba tun yau ake mana gazul fikri ba duk wanda ya sani nan da da yake kallon tv lokacin da in mareci ya yi bayan sallar la'asar sai a sai sex mystery wannan abun yahudanci ne gazuwul fikiri ne bi ma'anar kalma a ciki a koya ma yara raye a koya masu son kiristanci a koya masu kaza kaza kuma kullum in karfe hudu na yamma ta shi ake fara sa'a saboda aka sai a hana yara zuwa islamiyya suna so su kalli wannan abin sun saba dan yara ake yi har zuwa dandalin yara kawai shi nan dandalin yara sosai su zuwa islamiyya da yamma in ma sun je can suna tunanin wannan abun har su dawo allah allah suke su dawo da daddare kuma a'a karfe hudu sai a ce yanzu ga kawai ga shirye-shiryenmu na dare da za a yi saboda haka karfe kaza za mu kawo maku wasa mai suna kaza karfe kaza za mu kawo kaza karfe kaza za mu kawo kaza in dare ya yi za mu kawo muku shahararren fim din nan mai suna kaza bari ma ku gani sai a samfoti a dan kawo misali ku dan kalla ku gani sai Allah ya kai mu can ku haɗu saboda haka kowa sai ya ya ki zuwa ko ina ya zauna ya ta kallon wannan har karfe 1 na dare ko biyu na dare shikenan gobe ma haka za a yi jibi ma haka za a yi kullum rana asabar da lahadi kuma kuna gida to shi kuma karfe tara na safe shi ma sai a buɗe ga shirye-shiryenmu na yau tun daga yanzu har zuwa karfe ɗaya na rana za mu yi kaza eh yawwa sai a sa indiya daga ƙarshe, ha ba mata daga nan ba tuwon rana ba komai ba islamiyya kullun rana wannan suke zuwa islamiyya sai ƙarya malama ba mu ganki jiya wata ce wallahi jiya tashi ne ciki na ciwo ciwo ba ƙarya maƙaryaciya nan ko ta tsaya kallon indiya to yanzu ma an wuce nan ai yanzu kowa lalubowa yake da kanshi sai abin da ya ga dama ya kalla ko a tibin ko a waya mhm. an wuce wurin yanzu an riga an wuce nan yanzu ina wa ki kallon wannan mashirma yanzu ba kallon waɗannan yanzu wane ne ke kallon tv ta bin su ga wani abu nashi yake nemo wa yanzu da kanshi ya wuce eh, a tsaka a ciki a zuci dai ai ta wuce tafin hannu duniya a tafin hannu duniya a zuci yanzu kowa ya kwakwalo abin da ya ga dama ya kalla kowa ya kwakwalo abin da ya ga dama ya kalla wani sai kai karfe uku shi da kanshi zai ba da labari ko ita da kanta ba da labari ta ce wallahi ji har karfe uku ta yi bata runtsa ba amma yanzu ko za ta runtsa sau da aka sai da azahar ya tashi a tada shi sallah ya gaurama mai tada wa mari wai mutum namiji a ce matar shi har tana da rai ita ta tada shi ta ce mai wane har da cin hanci fa sweetheart tashi ka je sallah asuba sweetheart da ya tashi ya ɓaura mata mari sai da ta faɗi ba sweetheart bane shi me yasa za ta tada shi sallah ya ce shi baya tashi sai karfe takwas na safe in ya tashi daga nan ya sallar shi in ya ga dama bai ga dama ba wata ran nan da ta bugo ita cha ta nata heart din ma shi gaba ɗaya ma in ya tashi bai tashin da safe ba ya sallah ba ba ya abun nan ba kuma aka yake tafiya wajen aiki shi ko tsarki bai da shi wata rana da ta ganin ta gane bai sallah domin in ya tafi wata rana sai ya je aiki ya dawo da la'asa sai na ya ce a sa mai ruwan wanka ya wanka sai ya wanka diya hada sallolin kuma tun daga ba, Allah asar ko ɗaya bai ba haka yake tafiya wurin aiki jagwal jagwal ya je ta gaisa da mutane kuma to ka duba irin wannan ina ne ba zai shiga ba waya san san haka yake haka yake tafiya ba wanka ba wankan tsarki ba komi da gwalgwalo ta ce ta samu uwar gidan ita sabon aure ce aka auro ta aka yi wub da ita cikin kwata shi ne kawai sai ta ce ma uwar gidan ke bai dan Allah yanzu wannan mutumin haka yake ta ce kaɗan ma kika gani ai baki ma gatsiye shi ba tukunna sauran na nan baya amma lokacin da zaki shigo da na gaya maki zaki yadda ne ki bari zaki ga sauran ma a yanzu ya ma dan yi sauki sauki ne wataƙila saboda yana murna angunci ki bari nan gaba zaki ga tsiya ta inna lillahi kaga nan gaba <laughs> ala ta ce wallahi ki bari a to ba na gaya maka wata ita ba da ta je ta kwaso ba wani ya je ɗauko ta balan ta zo ta ce tab inna lillahi sati biyu aka rufe fuskar ta ta ce to ita yanzu so take taimaka mutane na siha wallahi tallahi ku kiyaye ta ce ta je ta auro wani miji mugu malam tun ranar da ta zo a da ta zo ya fara marin ta ya zama mata ruwa bokiti guda ya ce shi ba a bacci a runtsa sai ya dawo kuma ko karfe nawa zai dawo ko keke da girki ko ba keke da girki ba kuma dole ku taso ku tarbai to sannan kuma ya zo da nama a haɗa mai shayi ya buɗe nama a gaban ku yana ba ku labari yana cin nama ku kuma ku yi tsugunne kamar maguna ko guntu ba zai san maku ba ya cinye tas ya sha shayi ya ce kuma dole ki zauna a hira haka yake masu malam kaji injiniya haka yake yi ya zo ya cinye naman na ta ce wallahi sai su yi tsugun na gaban shi kamar maguna suna kallo suna ta gani iko Allah ya cinye naman nan tas ya kurbe shayi kawai ya ce ai ta hira kuma to ke ko mace an ci nama gaban ta ba a san mata ba wace hira za ta yi ranar dai hira ba <laughs> ta tsuke baki ta ta hushi kuma kullum haka yake yi kuma dole ne sai kin zo an yi hirar nan in ya gama hirar shi karfe ɗaya karfe biyu to sannan wadda ba ta da girki ita an ba ta izini ta je ta kwanta ke ko mai girki kin shiga uku sai sadda ya gaje kwanta kullum haka ake yi in zai tafi kuma kasuwa zai fita da safe ko kina bayi ko kin saba sabulu ko kin yi meye dole ki rugo taba taba da gudu kina to heart sai ka dawo sai ka dawo ya ce yawwa in ya dawo ko kina ba <laughs> inna lillahi wa inna in kin ya dawo kuma sai an tarbai shi ma sai an ruga an tarbai shi ma ya dawo ko mi kike ciki ko bayi kike wai sai kin fito in baka ba sai ya tsayi shi inda ya tsaya kina zuwa daga baya baki zo bai ce kika ki tarbata sai bau sai mari kika ki rakiya da zai tafi sai mari amma ku zauna saboda eh, akwai kuɗi a ci kuɗi a more amma a cuya na taɓa gaya maku a wata unguwa ina karatu a masallaci a bypass ne irin haka sai mai unguwan wajejen ya taho ya zo ya same ni ya ce ni ya zo ya gani ya gani na ce mashi ana aka ce to ai ba mu gama karatu ba ya jira ya jira ya jira ba mu gama ba sai ce to a bani sako na fito ya faɗi sako Allah da ikon shi wani ya dan da shi suna magana sai gani na fito da na zo kawai sai ya ce malam zuwa ne in gaya ma wani abun al'ajabi da ya faru a unguwata kuma ma dai so nake inda hali mu je ka gani na ce a'a ranka ya daɗe tun da dai kai ka gani ai ba ni ba sai na je ba ya ce a'a saboda karantarwa ku je ka gani da idonka na ce menene ya ce wani bawan Allah ne a unguwarsu ya ce kullum ya auro wata yarinya kullum haka zai tafi yawon shi yawon banzar shi bai dawowa wata ran sai karfe ɗaya wata ran sai karfe biyu ta jira shi ta jira shi ta jira shi har ta gaji ta yi bacci amma yana dawowa malam in ta yi baccin nan sai ɗebo ruwa ya watsa mata ya kife ta damari ya ce shi ya za a yana da mata ta riƙa yin bacci kafin ya dawo ta ce to ai na iya kokari na yanzu karfe nawa ni dai ban tume ka ina kake zuwa ba ko wani abu amma dai ni na gaji da jira na kwanta ce shi ba a ba a bacci sai ya dawo a ma abinci a kawo a ci kuma a dole a yi hira shi yanzu ne za a yi sabon dare a yi hira shi kam tana gajiya wannan hira ran da ya zo fita yace saura kuma in dawo in tarakin yi bacci ta ce zan yi ya kokari na in jira aka dawo malam da dare ya yi sha biyu ta yi bai dawo ba ta duba lokaci sha biyu tana zaune kan kujera ba sai bacci ya ɗauke ta ba ya ko dawo malam yana zuwa ya faura mata mari da na ce kaki bacci ya ɗaga hannu zai ƙara Allah sai hannu ya makale wai da ƙarfin hali kawai sai ya ɗaga ƙafa zai ƙara a ita ma ƙafa ta zama coge ta cogale da hannu da ƙafa da hannu da ƙafa ya ga dai da gaske ne hannu ya rike kafa ta ɗage ta yi haka haba daga nan fa ya saki hannu ya ga ashe da gaske ne kafa ta miƙe ina ya fara cewa dan girman Allah ki hakuri, ki haƙuri wallahi tallahi ta ce wallahi ne ban yi komi ba ko cewa Allah ya saka man ban taba yi ba ma dai Allah ya san kana zalunta ta tunda ni ban taba ban ce maka komi ba ban ce me yasa kake dawa latti ban ce ina kake zuwa ba kuma wallahi na ga maganan nan ko iyayena ni ban taba gaya ma kowa ba cewa ga abin da kake min amma dai Allah shi yana gani ya san kana zalunta ta ma komi ban ce komi ba dan Allah wance ki hakuri ki yafi ta ce ni mi ne ma mhm. a gani kamar mu da mai fili ya zo ya ce zai ga yadda za a asa a ba mala aka zo aka fara magana ya ce in dai yana raye ba yadda za a mu samu wurin nan shi yake da komi da komi a can ha ba malam aka cewa ne kai da aka tashi malam sai ya tashi hannu shanye abun nan shanye kamala adam nan shine shi tare muka je gidan shi ce aka zo malam ya ce ka ce ba mu ce komai ba ba mu taba cewa ma Allah ya mu to shi Allah bai sani ba ne ba mu ce Allah ya mana wani ba mu ce ba amma eh ya tafi a na sani ai ya ce shi ba yadda za a yi ba yadda za a yi zai ga yadda za a yi ha ba malam aka zo kuwa ya ga yadda za a yi amma fa sannan shi a burkuce ki dan da aka fara magana sai aka shanye mai baki aka shanye mai kafa aka shanye hannu bai ma iya magana daga nan sai waje kafin ya dawo mun gama biya muka haɗu da shi a banki zan yi balance sa a cika kuɗi wallahi na gaya muku ya ganni wurin bai ma iya magana iya man haka ni ma ne mai haka kai haka amma sai da ka ba mu hakuri da Allah ku yi hakuri wannan bawan Allah kun dai gashi abun nan ne a bashi ya shiga na ce a bashi ya shiga mun zo daga baya da aka zo aka taba can wurin aka jaga mai sai ce kai kai ya ce ka a kare mai magana wurin nan shi yanzu ma ta kan shi yake to shi ma ɗayan da ya ce zai ga yadda za a samu nan ma ya ga yadda aka samu na gaba ma haba jama'a na sha gaya muku maganan nan malam sani har ya ƙara gaya mana ya jaddada mana in allah kake roƙo kakka ji tsoron komi da mai neman allura da mai neman jirgin sama a wurin allah duk ɗaya suke kuma ɗazun nan na maimaita na ce idan Allah ya sa za ka samu abu sai kasance wani na tare ka kai kana ɗaɗɗage kana so ka tsunko abin ya tare ka kana ɗaɗɗage tun aka so ka tsunko sai a kada shi maimakon kai ɗaɗɗage kuma sai ka taka shi ka ƙara tsawo ka tsunko sai ka tsunko ya tashi ce ta ina ka ce ta bisan ka man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri duk wani abu da kake nema ko kike nema in dai wurin Allah ne ki saki jiki akan zai maki yin shakka mutum ya rika roƙon wani abu wurin Allah yana jin kamar ma ba zai ba yayi ma Allah mummunan zato ya fito saboda haka shine abun to kun ga zalunci mutum yake yayi zalunci aka ce in je in gano wannan mai tsallan wai in je in gano shi nace dab! ni in je in kallo wannan wallahi ba za ni ba mai unguwan nan ya yi yin duniyan nan in je in gano mutum ne na ce wallahi ba zan gaishe ba kai da ni ka ba zan je kallo wani zalumi ba a Sheikh Abdulhamid Kish shi da ya ma gode ma Allah ya ce shi daga cikin ni'iman da Allah ya mai wanda yake gode ma Allah ma da ya yi shi makahu aka ce ya ce yi eh, ya ce hatta la ara wujuha zalimin ta yadda habba zan ga fuskokin azalumai ba ma ba zan ma ga huska azalumi ba huska azalumi ma ba ta da daɗin gani ba ranar na ku labarin wani da aka gan shi a makka ba wani malami ya ce ya ga wani a makka yana rike kafan maman shi yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka aka ga dai wannan ya ta ce wallahi ba zan yafe ma ba kai kukan ka gagaji ni kan ba zan yafe ma ba aka tafi ana ta tambaya kai ran wasu dai suka keɓe shi kai ko bawan Allah mai kai mama mi yayi maki wannan ta ce wannan yaron abin da yayi min wallahi yayi min abubuwa da yawa amma wannan da yayi ba zan yafe mai ba a askar su ma suka zo mi ake cewa ne a dan su da sun ga an yi gungu ai sai su taho su ji ko dai wani abu kuke so ku shirya a ga masu ga dai dalili aka fassara ta ce wannan yaron tun yana karami baban shi ya mutu ya banne da shi ni ne mai hidima ni ne mai kaza ni ne ɗawainiyar makarantar shi dangin babansa suka ban man shi ba mai cewa komi ya gama makaranta ga tsohon gidan babansu na gyara gidan ya yi makaranta ya nemo matar da yake so tun da yana son ta nima na sota ya auro amma da ya zo sai bai so ya eh, matar ba ta so na ta abin da ne taimar rashin mutunci naga cikin gidan nan tun da dai ina tare da su bari in koma na koma cikin su to na ban masu cikin gidan gaba ɗaya shi da matar shi ran nan kawai sai ta biyo ta suto ta ce wai ta ba son mutum a cikin suto ɗinta ya za a yi kawai mm, a ce inda take aje abinci kuma wani na kwana wurin ta ce haba yarinya kafin ta ce kwabo yarinya ne ta fashe da ihu wai ta cici mata mutunci shi ko mijin nan yana rugowa daga daki me ya faru ne sweetheart ta ce mama ce ta zazzage ta ta yi mata kaza kaza ya ce maman ko kawai sai ya cire silifas din matai ya faffalle maman da mari ta ce to wannan abin da ya man shi yasa ba shi dai wannan kam wannan laifin ba zan yafe mai bani haba malam su da suka ji ba suka falla da gudu ba suka ce tab wannan a makka ana faɗin wannan zunubin kada su ma azaba ta sauko ta hada da su da askar da kowa suka tsere suka bashi kuma ba sabon abu bane a nan muka karanta littafi wanda ya tura maman shi cikin tandar waina shi ma magabata ba duk wanda ya je wurin shi a aikin haji sai mutum ya mafarki cewa an gafarta ma kowa banda mutum ɗaya. sai mutum ya ji tsoron ko shi ne ma mutum ɗaya, sai a ƙara nuna mai ba kai ba ne wani mutum ne yana can cikin kangon shekara kaza kenan sai da ya shekara arba'in yana kuka kullum yana nan a aikin hajji amma ban da shi gafara sai a gafarta ma kowa ban da shi sai a ƙarshe Allah ya kawo Malik bin Dinar ya je ya ganshi shi ma ya zo da yana ganin shi ya ce kai ma ka zo ne ka bani labarin masifar cewa ba gafarta ma ba ya ce wai kai ko mi kai ya kwashe labari ya bashi ya ce dab sai ya tashi shi ma zai ruga ya ce ya ce to ai kai duk wanda ya zo ya ji masifar ka to gare ya tsere to shine da Allah ya kawo ƙarshe na arba'in aka ce malik bin dinar ya yi mafarki aka ce koma wurin bawan nan ya yi tuba yau shekara arba'in kenan yana kuka akan wannan zunubin da ya yi to ka koma ka ce gashi ya yi maganganu na tuba ya jinjina ma Allah tuba shi an karba amma ta dalilin maman ne kuma za a zo da shi ranar lahira a daddaure za a kai shi wuta sai a zo da maman ta gan shi ita ce in dai saboda ita ne ta yafi abin da ya mata to amma fa ya ce Allah ya yi rantsuwa duk wanda ya sha abun maye har ya kashe wani mumini ko wata mumina ta dalilin wannan abun maye. to ko annabi ibrahim ne wallahi sai an kai shi wuta ya kwana uku to balle kuma wannan maman shi ce ya kashe saboda haka a kai shi wuta sai ya kwana uku sa a yafe mai amma sai bayan kwana uku to kwana uku a wuta ha Allah ka tsare mu to da haka mu yi abin da ya cancanta kafin dama ta sulle mana saboda haka wannan shine wa yasturuhu yawmal ardi wa alam akhal islam ka sani ya kai dan uwa mu na musulunci annallaha azza wa jalla wato Allah tabaraka wa ta'ala kafa ahlal iman ala sidqi imanihim fid dunya wal akhirah Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma masu imani ta dalilin wannan imanin da suka yi ya saka masu a nan duniya da lahira amma duniya fahiya an yaghrisa Allahu li ahli iman ai fi qulubi ibadihi salihin al-mahabba wal mawaddata war rahma limadha a nan duniya shine Allah zai dasa wato zai dasa ma masu imani a cikin zukatansu su ne bayansa salihai zai sanya masu soyayya ƙauna walbawadda da so warrahma da jin kai duk zai sa a zukatansu limadha li'annahu ma aqbala abdun ala Allah bi qalbihi babu wani bawa hakanan baiwa babu wani bawa ko baiwa wanda zai fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah saboda Allah kawai mutum Allah yake so illa ja'ala Allahu qulubal mu'minina tanqadu ilaihi bil wuddi wal hubbi face Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa kuma zukatan bayi sauran bayi kuma su ma su so shi su kaunace shi war rahma da jin kai shine sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya masa soyayya li'annal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman domin zukata gaba ɗaya suna tsakanin yatsu biyu ne na yatsun mai rahama tabaraka wa ta'ala yuqallibuha kaifa yasha Allah yana juya su yadda ya ga dama naka idan kika so Allah ko ka so Allah haka Allah zai sa mutanen kirki bayan Allah su kaunace ka su tema addu'a ko kana raye ko ban ka mutu walaqad allaqa al-imam al-qurtubi ala hadhihi al-aya imam al-qurtubi yayi karin bayani akan wannan aya fa qala innal abda idza kana mahbuban fi dunya idan bawa ya zama ana son shi a nan duniya Allah ya sa mai wannan soyayya fa huwa kadhalika mahbubun inda fil akhirah haka abun yake abun ƙauna ne ana son shi a wurin Allah a lahira kuma ya annallaha ai la yuhibbu illa mu'minan taqiyan Allah baya son kowa sai mumini ko mumina masu jin tsoronsa wala yuqarribu illa khalisan naqiyan Allah baya kusantar da kowa sai wanda yake tsantsa baya shirka tsaftatacce wanda yake aikin alkhairi mai kyau yake kuma saboda Allah da ورد أحاديث تفيد محبة الله تعالى iman, hadisai sun zo da yawa wanda suke tabbatar da wannan ƙauna wanda Allah yake ma masu imani fa an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza ahabba abdan nada jibril idan Allah ya so bawa ko ya so baiwa sai ya kira jibril ya ce ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba sai ya ce ya Allah ina son wane ko ina son wanci ya jibril Allah zai ce ya jibril ina son Allah sai ya ce ma jibril ya ce ina son wane kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai jibril ya so shi wa yunadi ala ahli sama sai jibril shi kuma ya kira halittar da ke sama su kuma wa yaqulu inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah na son wane kuma ku so shi wa yuhibbuhu ahlus sama sai halitta sama gaba ɗaya su so mutum thumma da lahul qabul fil ardi daga nan sai a sanya masa karbuwa kuma a doran ƙasa gaba ɗaya kowa ya so shi ayyuhal mu'min sadiq ay ya kai mumini na gaskiya ko mumina ayyu sharafin hada wannan wace irin daraja ce wa ayyu takrimin hada wace irin girmamawa ce ta kai irin wannan an yadhkura rabbul alamin jalla jalla jalla wa ala ismaka waliman Allah ta baraka wa ta'ala da kanshi ya ambaci sunanka ko sunanki kuma wurin wa aka ambaci sunan yadhkuruhu li jibril alaihi salam Allah ya ambaci sunan nan ga jibril ku duba ko ba ce mutum haka ba yanzu ku duba fa sadaka aka ce idan mutum yayi da ramadan farkon ramadan idan Allah ya hore ma wani abu ka ba wasu sadaka ka ciyar da su ko aka ce tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan ɗin nan za a sa mala'ikun da ke sama gaba ɗaya su taima addu'a tun daga farkon ramadan sannan ran daren lailatul qadari kuma sai a sanya shi jibrilu da kanshi ya ma addu'a amma shaidan ya bari ka dinga cewa saufa saufa goma dai bari dai kawai farkon ramadan za ka yi goma na farko su wuce goma na biyu su wuce ka ce goma na ƙarshe goma na ƙarshe su ma su ce ka ce baɗi dai in Allah ya kai mu za a ga abin da za ka yi sai baka kai baɗin ba ka ban mu masu gado su sun raba a ga abin da za su yi su baɗin so nawa aka yi haka miraran wata kirara a taswif cewa za ka yi gobe ko za ka yi anjima yana ɗaya daga cikin babban abin da ke rusa mutum wajen ina za mu kwana ne na ga abin wani kogi gaba ɗaya ne ba musamman yadda za kwana ba abun daɗi gare da yawa amma dai mu tsaya nan zukuru ina za mu tsaya mala abubakar ka gano wani wurin mu zo ƙasa saboda aka haka za a yi wa jibril zukuru kalil mala'ikatil kiram shi kuma jibrilu haka shi ma zai ambaci sunanka zuwa ga sauran mala'iku innaka akhal islam ya kai dan uwa musulunci idan ma dhukira smuka fi majalisi wazirin au amirin idan yanzu aka ce an kai sunanka mu yanzu musamman mamu wani abin da ke bani mamaki yanzu da an buga wa mutum aka ce an kai sunanka presidency sai ya fara murna wai an kai file din shi presidency to kasan me za a baka ka sani ko an kai ka ne a kamo a mutum amma da ya ji an ce dan Borno an ga sunanka a presidency an kai file ka sai ce alhamdulillah a karamu kalla a samu cikin addu'a ko ni alheri zai zo an ce shugaban kasa ya kira sunana kowa ya tashi adda to ka san me za a yi duk lokacin da aka ce shugaban kasa ya kira fayil din mutum shikenan sai ta ta murna za a bashi mukami kenan ka sani ko an ce kai laifi ne za a jijjima ko shi in za a kai in za a jima mutum ba a kai fayil shi ko shi sai dai damka <laughs> to wani irin yana faruwa so nawa ma ya faru daga kawai an kai faɗin kai ka ce ai aka ce ma an kai faɗin ka gaban shugaban ƙasa tsoro ya kamata ka fara ji ba ka fara tunanin kawai za a baka wani abu ba fara cewa to me aka ce mai kuma nayi ko me nayi ka fara tuttuno laifuffuka da kwabar da kai ka fara tunanin ko dai ka ballo ta magana ne aka gaya mai ka ce kaza ka zazzage shi duk da ma shi dattijo ne ma sai ka zagaye ma so ɗari ma ya kyale ka kamar ma bai ji ka zagaye din ba ma <laughs> malamin to zagin da ake mai inda wani ne yanzu da bai kakkare wasu ba ta ma ka zazzagaye kawai ce mahaukaci ne rubu da shi ya ma ji ka bata ma lokaci ka ma hana shi zuwa inda zaya da tijo irin wani ina ruwan shi ma da mi za ka yi mai yanzu me za ka yi mai ne za ka yi duk inda ake tunanin me ke nema ka zagaye din kai zagin ya dawo kanka wata ran tun muna yara ka ce aka zagi mutum bai rama ba ina yake ko ba zagin <laughs> to balle ma mutum yaro karami ma ne nemi dattijo ɗai sama da shekara saba'in ya rika nuna shi yana an taya mai zagi akwai rashin tarbiyyar da ya wuce wannan ko menene mutum ya maka wanda ya wuce shekara saba'in a samu ɗan ƙaramin yaro da bai wuce shekara ashirin da wani abu bai dinga zagin dattijo kuma mutane na ganin wannan ya kyauta to yadda ya zagaya haka zai zage ko wata rana wallahi duk yaron da bai da mutunci bai san mutunci ba kowa ba kyalewa zai ba in aka ce bai cire ma kowa hula kai mun garar da zai zai bataka kamata ya dattijai su rika nuna wannan abin ba daidai ba ne ko ma an yi ba daidai ba a fito a ce sakamako shi ne ka dinga zagin mutum ba daidai ba ne kuma yaro karami yan yara ƙanana su rika zagin manyan mutane wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce saboda haka abin nan ne to dai shine nan yake cewa yanzu kai ya za ka ji idan aka ce an ambaci sunanka fi majalisi wazir a matsayin shugaban a fadan mataimakin shugaban ƙasa aw amirin ko shi shugaban ƙasan tash'uru bi sa'adatin ghamira kawai sai ka fara jin wani daɗi da zai lullube ka la tu'tabaru an hal aqlam ba a iya rubuta su ma irin daɗin da zaka ji bai yafi ƙarfin rubutu walal kalimat baka san kai ma kanka ma in ka tashi sai ka ce baka san the most adequate kalmomin da za ka yi expressing feeling ɗin da kai wanda shugaba inna lillahi wa <laughs> inna to dan adam ne fa kaifa idza dhukira ismuka rabbul arbab to yaya ubangijin wanda duk wasu abin da ake bauta ba shine ubangijin su ya kira sunanka wa malikul muluk sarkin sarakuna jalla wa ala idan ya kira sunanka ai magana ta kare yazkuru ismaka fil mala'il a'la ya ambaci sunanka a cikin wancan halittar ta sama thumma man anta liyadhkura ismuka rabbil kuma ma wanene kai wanda haka kai Allah ya ambaci sunanka me ya baka wannan matsayin innahu iman abin da ya baka wannan matsayin shine imanin da kai alladhi yaj'aluka qariban min Allah wanda wannan imanin shine kadai abin da zai jawo ka kusa da Allah Allah ka bamu imani mahbuban inda Allah ya sa Allah ya soka dalilin imani mahabuban indal mala'ikatil atahar ya zama abun so a wurin mala'iku tsarkakakku walaƙad allakal imamu ibnu hajar fil fatahil bari ibnu hajar eh, imam ibnu hajar rahimahullahu ta'ala yayi bayani fil fatahil bari fa qala mu'alliqan ala hadha hadith mu bashi shi sai gobe mun dawo mun ji in qaddara Allahu lana baqa wannan karatun daɗin shi ya kai daɗi bari ma tun da daɗi mai rowan shi sai sati mai zuwa wanda ba su zo ba mu yi abin mu ba sa nan mu matse mu ma a wannan a ba wannan mala Allah ka ba mu imani Allah ka azurta mu da imani ka raya mu muna musulmi ka karbe mu muna mumine don tsarkin ka saboda mu samu wannan babban matsayi shine matsayi na karshe da mutum zai samu ba wanda ba matsayin da ya wuce wannan matsayin Allahul musta'an wa alaihi tuklan na'am to ai da suka ci addan suna da yawa ko ta baiwa Allah ma ɗazu ta ta aiko har da sadaka ta aiko ta ce a sa ta da ita da kanta da mamanta da mijinta da duk sauran bayan Allah dai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala biya bukata ko Allah Allah ya gafarta mu mamatan mu ya raya mu kuma kan musulunci ya karbe muna na mu'mine tsarkin sunayensa Allah ya sa mu samu zuriya tayyiba wanda za su taimake mu muna raye bayan mun tsuba su mana mutu kuma su mana adda subhanakallahumma rabbana wa bihamdika